shidanar jin bismillahir rahmanir assalatu wassalam ala ashrafil anbiya il mursalina wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum ila yawmiddin mutane da ba suna ta bugowa suna tambaya ta suna tambayan muhalkin zobe abu gani a nabirsi ga abin da ya faɗa shi littafin su shafi na ɗari da shida mujalladi na farko ga abin da yake faɗa ya ce shi zobe a cikin mafarki amintuwa ne daga dukkan cutuwa ko kuma a ce wani sarki ne daga cikin sarakuna saboda abin da ke sa ta zo cewa annabi suleiman yana da zobe ko kuma aure ne za a yi wata mata kyakkyawa ko a yi mutum haihuwa wani ɗa wanda yake na da daraja sosai kwatankwacin yadda shi zobin yake da tsada wani lokacin aka ce zobe wata mace ce wadda take kadima mai aikin gida ko a ce jariya tankaman baiwa kenan ko kuma samun wani dunkulallen kuɗi saboda ana yin shi da dinari da azurfa duk wanda ya ga yana da wani hatimi na azurfa ko na dinari to yiwuwa in matarsa tana da ciki za ta hida namiji kuma lallai zai samu sarauta a cikin rayuwarsa idan kuma sarki ne ya ga yana da hatimi a cikin hannunsa to hakika al'amuransa za su zarce na mulki kuma zai samu abin da yake bukata a rayuwarsa duk wanda ya ga zobensa ya fita ko kuma kunnen zobensa ya fita to mewa Allah sauke kila ɗansa zai rasu ko kuma ya rasa wani abu daga cikin dukiyarsa idan mutum ya ga zobensa ya kare to mewa zai saki matarsa ne lallai karyayyen zobe mai yiwa sakin mata ne ko kuma wani sharri ko kuma wani abu da zai faru da shi na makirci a cikin ainihin wilayarsa ko a ce sarautarsa idan ya zama to zobe na azurfa ne to lallai idan mutum ya ga ya kare to kaskanci ne zai same shi allah sauki musamman ga ɗa namiji wallahu alam